Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci a duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin labarai da muke ɗauke da su daga sassa daban-daban duba da cewar gasar cin kofin Yoruba ba wani gasa ba ne da muka fi mayar da hankali a kai duba da cewar wasannin da ake fafata dama gasa ne na gajeyu a daidai wannan lokaci shi ban fi cika mayar da hankali a kai ba amma duk da haka mun san cewar kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta dangana wannan gasa ta je filin wasa na tulu kuma kungiyar wato filin wasa na union Saint gallo ka afuwa kuma kungiyar ta union Saint gallo bata ɓata lokaci ba wajen doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool. Za mu ɗan duba abin da muka dubo dangane da wannan wasa kafin kuma mu mayar da hankali dangane da sauran jerin labarai da muke ɗauke da su a daidai wannan gabar daga sassa daban-daban filin wasa na Camp Nou wuta na ƙara huruwa akan mai horas da 'yan wasan ƙungiyar ta Barcelona Javi Hernandez Real Madrid yanayin ci gaban raunukan 'yan wasa muna ɗauke da bayani da Manchester United da rahotanni ke alakanta ƙungiyar da jerin masu rusuwa daga sassa daban-daban kazalika zamu dangana Arsenal mu ji bayanin da ya fito daga gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila dangane da mai horas da 'yan wasan kungiyar Mikel Arteta a chelsea kuma ma dai zamu ji bayanin da muke dauke da su dangane da furcin ɗan wasa guda biyu na kungiyar ta chelsea moses casero da mikhail mudrik sai kuma bayani da ya fito dangane da raunin dan wasa christopher ankunku duka dai na kungiyar kwallon kafa ta chelsea a daidai wannan lokaci kafin mu je ko ina jama'a ku zo ku raba ni da kaya saboda allah ku zo ku sai kayan nan mana fi sabilillahi dai dan Allah ku zo ku sai kayan nan yanzu yanda shekara ta zo karshen nan ku sai kayan ma mu dan samu kuɗi mu je mu ga gida kun gane ai yanayin abubuwan sai a hankali to Allah ku zo ku sai kayan nan ina roƙon ku dan Allah ku zo ku raba ni da kaya dan Allah dan annabi har yanzu ba bai kayan nan bai fi mutum ɗaya ne kayan suna Najeriya ba? suna nan a hannuna a Najeriya kawai ka zo ne ka turo kuɗi in sama a mota a ko'ina kake za a yi ma kayan nan da Allah ku zo ku saya ku yi haƙuri ku zo ku saya dole da annabi ku zo ku saya eh ku zo ku saya kuna kawo kuɗin data kan wuce tunanin mutum data kan akwai shi bil haƙi da gaskiya sai dai mu ce alhamdulillah kuma mun gode da rawar da kowa yake taka a daidai wannan lokaci idan dai ana maganan data ne amma dai dan Allah ku zo ku sai kayan nan ina roƙon ku kun ga kaya ne masu kyau kuma wallahi suna nan a Najeriya wallahi tallahi suna nan a Najeriya suna hannu na yanzu haka da muke magana da ku kawai ku zo ku saya kenan. akwai sakonni daga sassa daban-daban da suka shigo kamar yadda muka saba karɓa a kwanakin baya bayan nan shi yasa na ga muku data kan akwai shi sai dai godiyan Allah kawai akwai sako da ya shigo daga hannun Shamsu Haruna mutanen jihar Kano wanda ya ce min yana Lagos idan dai ba kuskure nake ba sakon ka shigo wanda kace kana buƙatar bayani dangane da Aurelion chuamini wanda na ma bayyana maka cewar dan wasa Aurelion chuamini ni ma nawa ne gwani na ne dan wasa na ne don haka akwai bayani dangane da Aurelion chuamini a daidai wannan lokaci ba ma shi kaɗai ba sai wani ma ni turo sakon duka akwai sakon Abdullahi Usman ma Abdullahi Usman Masakun ka ishe muna godiya da gudunmawar ka 100 bisa ɗari na ɗan kuɗin data da ka lalubo ka ka turo wannan data kuma datan kai iso kuma gashi an wallafa faifan bidiyo a daidai wannan lokaci da wannan data da ka turo barin ka ko zan ƙara iya tuno na uku ni waya ma ya sake turo kuɗin datan nan ne kam sai Musa T Idris daga jihar Katsina eh Musa T Idris daga jihar Katsina mutanen Rio Madrid ko in ba kuskure ne ba sakon ka ya shigo kai ma muna godiya ɗari bas ɗari da gudumar da ka bayar a wannan shafi na ganin cewa an saka data an wallafa faifayen bidiyo a daidai wannan lokaci kaga wannan datan da ake samu shine ke ƙara kwantar min da hankali ko damuwa ba na yi wallahi kawai damuwa na yanda za a yi in fito da labarai ne kuma zo in ba da su amma bayan nan hankali na ko tashi bayi hankali na a kwance ke wuce tunanin kan ga maka wannan al'amarin datin da aka ɗauke min yanzu kowa yana ba da guduma kuma muna godiya ɗari bisa ɗari wanda suka turo da waɗanda suke kallo duka wallahi na gode Allah ya saka da alheri na gode da wannan gudumawa ɗari bisa ɗari na gode na gode Allah ya saka a daidai wannan lokaci ƙungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool ƙungiya ce wanda kamar da ka sani ta tabbatar da tikitin da na dangana zagaye na gaba a gasar cin kofin Europa. ta tabbatar da cewa ita ta lashe wannan rukuni a daidai wannan lokaci na gasar ta cin kofin Europa da aka sanya ta. Shi ne dalilin da ya same horas da 'yan wasan kungiyar Yogan Club bai kasa a gwiwa wajen ajiye fitattun 'yan wasansa a kasar Ingila ma. Dan bai ma dangana da su can kasar Belgium domin murza wannan karawa da kungiyar kwallon kafa ta Union Saint Gallo ba. don kungiyar ta Liverpool a wannan wasa matasan 'yan wasan ta mai Volkswagen Club ya tattara duka ya dura a cikin wannan wasa kuma ta ji kunya ko shakka babu kungiyar ta Liverpool saboda an doke ta a wannan karawa. Jurgen Club ya san abin da ya shirya shi yasa ko damuwa bai ba. ya san dama bayanin haka zai ji zo rashin gogewan yan wasan ya fito karara a fili a wannan kara saboda dukansu matasan yan wasa ne yanzu ne suke kokarin tasowa kuma su yi ganin yadda za ta kasance ko za su samu gurbi a cikin togar Liverpool ko Fukoko sai sun dangana wata kungiya sun je sun ci gaba da murzali da a can ne za su samu gurbin murzali da idan ka dubi bayanin yadda yake amma dai Liverpool ko shakka babu 'yan wasan ta irin su Muhammad Salah su Virgil van Dijk su Trent Alexander-Arnold duka suna zaune ne suna dakon karawa da kungiyar ƙwallon gaba Manchester United a wato ƙarshen mako mai zuwa. Za mu yi duba na tsanaki dangane da wannan wasa nan ba da jima ba insha Allah. Akwai ɗiban yan kallo. Akwai ɗiban yan kallo karawar United da kungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool tsakani da Allah. Za a yi ba ta kashi za a yi kare jini biri jini kamar yadda ka sani lokaci na karshe da Manchester United ta kai ziyara filin wasan Anfield sai da ta ɗebi bakwai a aljihunta to yanzu za mu jira mu gani shin lissafin zai ƙara faɗawa ne ko kuwa amma dai gashi yanzu kan an doke liverpool kuma ƙungiyar ta liverpool a halin yanzu hankalinta zai karkata ne ga wannan karawa bayan wannan shan kashi da ta a gasar cin kofin Europa wanda idan har gaskiya ake so dama kuma kun sani magoya ba Liverpool kun yi tsammanin haka daga kallon jadawalin 'yan wasa na farko da za su murzale da kungiyar ta Liverpool kuma sun kare mutuncin Liverpool ci biyu da ɗaya ne ai ba a zura kwallaye da yawa ba kawai dai an lallaɓa ne shi shikenan an tashi a wannan kara amma za mu jira mu ga abin da zai je zo dangane da kungiyar ta Liverpool a 'yan kwanaki masu zuwa sakamakon cewar akwai jerin 'yan wasan da suke jinyar rauni musamman ma Alexis McAllister wanda bayanai suka tabbatar da cewar fa zai dan dauki lokaci yana jinya kafin ya dawo cikin togar Liverpool dan wasa Joel Matip kamar yadda muka kwana biyu muna faɗa shi ko ya rasa karkakan wasa ta bana ne har karshe ba zai da sake taka lida ba sakamakon mummunan rauni da ya samu inda ya samu mummunan rauni a sa, irin raunin Urian Timber irin raunin Thibaut Courtois Eda Militao duk irin raunin da suke jinya kenan a daidai wannan lokaci za dai mu jira mu gani mu tsallake liverpool daga gasar ajin europa mu dangana wato sauran bayanai da muke dauke da su muna dauke da bayanai daga sassa daban-daban gaskiya amma mu faro daga barcelona kafin sai mu je real madrid kungiyar kwallon gaba ta barcelona a daidai wannan lokaci mai horas da ita javi hernandez akwai wuta da yake ruruwa a kungiyar ta liverpool dangane da makoman mai horas da yan wasan tunda bayan karkare karawarsu da kungiyar kwallon gaba ta royal antwerp wanda Royal Antwerp ta doke kungiyar ta Barcelona da ci uku da biyu bayan dukan da Girona ta yi kungiyar ta Liverpool da ci hudu da biyu a ƙarshen makon da ya gabata. Shi yasa wutan yake ƙara ruruwa dangane da makomar mai horoswa Javi Hernandez a daidai wannan lokaci. Bayanan da sun tabbatar da cewar mahukunta a kungiyar kwallon gaba ta Barcelona daga sassa daban-daban sun riga sun haƙura da al'amarin Javi Hernandez sun riga sun sallamar kuma sun gane cewar ba shi bane mutumin da ya dace wanda zai ci gaba da jan ragamar kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona domin ganin cewar ya kai ta ga mun tsira a ƙarshen kakar wasa ta bana bayani guda ɗaya shine shugaban kungiyar Joan Laporte shine yake da ƙwarin gwiwa tare da ba da goyon baya ɗari bisa ɗari a kodayaushe dangane da mai horoswa zabi Hernandez shi yasa zabi Hernandez har yanzu ba a yanke hukunci dangane da makomarsa ba kuma babu wani bayani da ya fito nuna cewar gashi ana shirin sallamarsa ko kuma hukunta sun shiga tattaunawa dangane da makomarsa domin ganin cewar an yanke hukunci kan cewar fa za a sallame shi ko ku a zai ci gaba da zama a matsayin mai horis da 'yan wasan kungiyar kwallon gaba ta Barcelona a daidai wannan lokaci. Duk ba wannan bane ba fa damuwan. Bayani guda ɗaya shine ko yanzu idan Barcelona tana lissafin sallaman mai horis wa Javi Hernandez. A misali, in za ta sallame shi za ta lissafin kuɗin da za ta sallame shi kana kuma mai horoson da za ta kawo za ta yi lissafin shi ma kuɗin da za ta bashi na albashi da kuma kuɗin da za ta bashi domin ganin cewar ya ce fano 'yan wasa ai a nan matsalar yake al'amarin kuɗin nan shine tashin hankali ina ga abin da shi Juan Laporte yake hangi kenan shi yasa duka ya bi ya kafe kai da fata yake ba da goyon baya ɗari bisa ɗari wa Javi Hernandez duk da wannan goyon baya bayanai sun tabbatar da cewa Javi Hernandez fa a halin yanzu a kungiyar Kwallagabata gaba ta Barcelona yana ganin cewa kamar an bar shi shi kadai ne an bar shi ne kawai a cikin duhu babu wani wanda yake goyon bayansa babu wani wanda yake bashi tallafi na musamman domin ganin cewa ya farfado da karsashin yan wasansa kuma sun da sun ci gaba da taka rawa kamar yadda ya dace a cewar rahotannin da suka fito Javi Hernandez mai horas da yan wasan Barcelona an bayyana cewa yana ganin akwai mutane a cikin kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona wanda suke ƙara tallafawa domin ganin cewar an sanya matsin lamba a kansa tare da tabbatar da cewar yana tunanin waɗannan mutane suna da hannu a wato yunkuri da ake na ganin cewar an tilasta masa ya ɗauki laifuffukan rashin nasarar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona take yi shi yasa yake ganin kamar an bari shi kaɗai a cewar rahotannin da suka fito to ka ji fata yadda shi jafi da zai ke kallon wannan al'amari gabaki daya amma bayani na gaskiya shi ne rawar da Barcelona ta taka dole ne dama mai horo suwa ya tsammanin cewa za a dora masa alhakin rashin taka rawa da kungiyar kwallon gaba ta Barcelona take a daidai wannan lokaci Umar daga kasar Masar da ya tuntuɓe ne muna labari da shi ce yi ba zai sake kallon faifan bidiyo na ba sai bayan kungiyar kwallon gaba ta Barcelona ta murza leda da Valencia saboda ya san idan har Valencia ta doke ba Barcelona to zan yi dariya shi kuma shine abin da Basu ya ce zai tafi hutu sai daga baya zai dawo ya ci gaba da kallon faifin bidiyo a wannan shafi na Kurra TV amma za mu rage dariyan karka damu Umar ka dawo ka zo ka kalli faifin bidiyo za a kawo maka bayanai dangane da kungiyar ƙwallon fita Barcelona baka da matsala kwarai da gaske baka da matsala ai su babban yaro ma ba su haƙura, ba su Salisu bai Barcelona duk suna nan yaro mai zamani ya bace ya zo yana ta min jawabi ai abubuwa ne sai a hankali aiki yayi yawa Barcelona suka sha duka ba ban sani bane kawai na shiru ne na kallon sa na dai ji bayanin nasa ne kawai shikenan na sani ai na sani za mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance dangane da makomar mai horoswa Javi Hernandez bayani guda ɗaya shine akwai rahotanni da suka fito daga majiya mai tushe dan idan ana magana Gerard Romero Gerard Romero ana magana majiya mai tushe wanda yake kusa da Barcelona babu wanda ya kashe dan wasu bayani da ya shafi al'amarin cinikayyar 'yan wasa shine yake fara bayyana cewar Barcelona za ta dauki ɗan wasa kaza kuma ta ci fanuci a ƙarshe ya fito ya bayyana cewar bayan karawa da kungiyar ƙwallon kafa ta Royal Antwerp a nan ne fa ma'amala tsakanin Deco daraktan ƙungiyar da Javi Hernandez abubuwa suka rinkabe ya bayyana cewar abubuwa sun taɓarɓare a daidai wannan lokaci kuma a halin yanzu babu wani ma'amala mai kyau tsakanin Javi Hernandez da wato Deco a daidai wannan lokaci in ban da Javi ba saboda Allah ta ina za ka yi aiki kuma kai faɗa da daraktan ƙungiya abin ba zai yi ba abin ba zai yi ba dai mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance kowa ya gudu daga jikin Javi Hernandez mutum ɗaya ne kawai tsaya yanzu shugaban ƙungiyar Juan Laporta shi ma kuma na fi tunanin lissafinsa ya ta'allaka ne akan wannan al'amarin da ya shafi maganar kuɗin saboda shi ya san abin da yake asusun runa ya san idan ta yanke hukuncin sallaman Javi Hernandez za ta ka sabon mai horo horoswa za ta tanaji kuɗin sallama da kuma kuɗin kawa to shi yasa lissafin gabaki ɗaya ya zama dogo a daidai wannan lokaci kuma ban wato Javi Hernandez ko ce ban ga laifin Laporta ba a daidai wannan lokaci wanda yake ci gaba da lissafin yadda al'amura za su kasance kungiyar ƙwallon ta Barcelona a daidai wannan gabar Kada ka manta shagon ana ruwa habal Medicine da har yanzu bai gajiya ba, inda shagon har yanzu ke ƙara jan hankalinka tare da tabbatar maka da cewar za ka iya dangana wannan shago domin ganin cewar fa ka mallaki magunguna masu mahimmanci masu amfani masu nagarta tare da tasiri a jikinka. musamman maganin da na mi'aniyu wadda magani ne da ake bukatar mata da miji su yi amfani da shi magani ne da ke ka sauki wajen al'amarin da ya shafi maganar mahaifa matsalan haihuwa ciwon kirji ƙaiƙayin gaba ko matsaloli da mata suke fama da shi wajen yin al'ada ko ko ciwon ido ko kuma abin da ya shafi maganar tarihi wannan shago na ana ruwa Habal medicine ya kama ga sauki dangane da waɗannan jerin cututtuka har ma cututtuka da ake ɗauka wajen mu'amala da iyali duka idan har ka mallaki wannan magani na mi anyu wanda a kwanakin baya bayan nan mutane da dama sun tabbatar da nagarta tare da tasirin wannan magani tabbas zaka ji daɗin sa akwai maganin nan red lion shi ma wanda magani ne mai matukar amfani kuma magani ne karfin maza idan har ka mallake shi ko shakka babu shi ma ba za ka yi nadama ba za ka ji daɗin abin da zai je zo dangane da wannan magani ka lalubi shagon ana ruwa herbal medicine akan sifili takwas sifili biyu biyar uku sifili bakwai biyu bakwai hudu ko ko sifili bakwai sifili uku uku bakwai uku ɗaya ɗaya biyu domin ganin cewar kai ma ka samu abin da kake bukata dangane da al'amarin da ya shafi magana kowane irin cuta kake fama da shi kowane irin cuta kake fama da shi ka dangana wannan shago na ana ruwa herbal medicine ba za ka ji kunya ba ka gaya musu matsalar da kake fama da shi ba za ka ji kunya ba za a baka magani mai nagarta a 'yan kuɗaɗen ka kalilan kai ko cuta kake da shi wanda ta ici ta icin yawa ka buga gabas ka buga yamma ka je asibiti ka yi maganin gargajiya kawai ka je wannan shago na ana ruwa herbal medicine ku tattauna da shi a daidai wannan lokaci domin ganin cewar kai ma ka samu ka samu sauki dangane da wannan cuta insha Allahu ka dangana wannan shago ba za ka ji kunya ban Allah yadda shagon ana ruwa herbal medicine mu tsallake shagon ana ruwa herbal medicine kuma dubu sauran bani da muke dauke da wannan kabar na ga magoya bayan kungiyar kwallon fita Manchester City masu zo ne mana suna ta korafi wai ban yi magana akan kungiyar su ba mini mini mini mini mini to ni ban sanya akai ba gaskiya ina ga mantawa ne jiya ban yi magana akan togar Manchester City ba tsakani da Allah dai mantawa ne kuma kowa ma yana manta da shi wani lokaci akwai bayanin da in ka dauko shi ka ɗauko zafin kanka ba abin da ba za ka yi manta ba dan ka gani ba takarda bane da ni ba komai bane da ni wannan bayanin da na rike ma kawai na dauke shi ne a hanya da zan fara faifin wannan magana na ɗauke shi kawai na rike a nuna to aka abin yake sai ana min uzuri gaskiya abubuwan da cajin da yake kaina da yawa ne billahi ladi abin sai a hankali to tunda kuna korafi ko da yake na in yan Madrid kuma daga Madrid Barcelona zamu ba daga Barcelona kai Madrid zamu to ya za a yi ne yanzu bari a dan daga kafa bari mu koma kasar Ingila mu je Manchester City tunda magoya bayan City sun kawo korafi sun ce saboda bana magana akan su gaskiya bana kyauta to ku hakuri shikenan ina ku hakuri yanzu za mu je Manchester City Dan wasan gaba na kungiyar kwallon gaba ta Manchester City Erling shine kan gaba a cikin jadawalin da hukumar kwallon gaba ta duniya FIFA ta fidda dangane da jerin 'yan wasa da za su yi fafatukar neman lashe kyautar gwarzan dan wasan kwallon kafa na duniya na shekara ta 2023 da ita hukumar kwallon kafa ta duniya take bayarwa karshen kowane shekara. wannan biki da za a ranar 14 ga watan janairun shekara ta 2023 ko in ranar 14 ga watan janairun shekara ta 2024 shine zai kasance biki karo na takwas da ita hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA za ta shirya domin ganin cewa an karrama fitaccen dan wasa na shekara ta 2023 a ranar litinin wato 14 ga watan ko in 15 ga watan janairun shekara ta 2023 a nan ne jerin 'yan wasa guda uku Erling Burhalan Lionel Messi da kuma ɗan wasan wato ƙungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa da PSG Kylian Mbappe za su yi fafutuka domin ganin cewa an samu ɗan wasa guda ɗaya tilo da zai lashe wannan kyauta na gwarzan ɗan wasan hukumar kwallon kafa ta duniya a daidai wannan lokaci. ranar 15 ga watan janairun 2024 a birnin London za a yi wannan biki kamar da na faɗa inda tuni dai hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta bayyana cewar wato ta yanke ranar 19 ga watan Disambar shekara ta 2022 zuwa ranar 20 ga watan Agustan shekara ta 2023 a matsayin wato lokacin da za ta ɗauka inda anan za a tantance rawar da jerin 'yan wasan da ta lissafa ga baki ɗaya suka taka domin ganin cewar an fidda ɗan wasa guda ɗaya wanda ya fice daga cikinsu. 19 ga watan Disamba bayan gasar cin kofin duniya ne. Zuwa 20 ga watan Agustan shekara ta 2023 da muke ciki a daidai wannan gabar. An riga an karkare gasar cin kofin duniya. to me Messi yake a cikin wannan tauga magana ta gaskiya tsakani da Allah babu maganan adawa tunda duk rawar da Messi ya taka duk kyaututtukan da aka bashi sai dai a ce muka kyautar Ballon d'Or kyautar gasar cin kofin duniya kai afwan da ya lashe tare da kasar Argentina to 18 ga watan ko ce 19 ga watan Disamba an riga an karkare gasar cin kofin duniya da kusan mago guda kenan fa me Messi yake a cikin wannan tauga Kylian Mbappe ya taka rawa da sa ta PSG ya kai wasan karshe kwanci ya lashe gasar cin kofin League na kasar Faransa gasar cin kofin Liga. Erling Haaland ya zira kwallaye hamsin wa Manchester City wanda daga wannan lokaci na tunanin akwai jerin kwallaye da ya zira masu tasiri a cikin togar kungiyar ta Manchester City wanda ya kai ta ga lashe manyan kofuna guda uku a ƙarshen kakar ta gabata. A karshe ya tsira da kwallaye hamsin. Kylian Mbappe ya taka rawa wa PSG ya taka rawa kungiyarsa ta kasar Faransa a wasannin neman tikitin shiga gasar cin kofin Euro. Me Messi yawa kasar Argentina ni shine abin da ban sani ba. Wataƙila ko sai na tsawaita bincike zan gani shine abin da ban sani ba gaskiya. Amma wasu abubuwan bai kamata a ce sai ka tsawaita bincike ba idan har za a fito da bayanin karara a fili a bayyana shi ne kawai. za mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance dangane da wannan al'amari na kyautar da ita hukumar kwalaba ta duniya FIFA za ta fidda kuma za ta bada a ranar 15 ga watan Janairu na shekara ta 2024 mai zuwa. Kazalika a gefe guda nan ma an fidda jadawalin masu horoswa wanda za su yi fafutukar neman lashe gwarzon mai horoswa na shekara ta 2023 mai horos da 'yan wasan Manchester City wanda kungiyar su ta lashe manyan kofuna guda uku a kakar ta gabata Pep Guardiola Luciano Spalletti na kungiyar kwallon kafa ta Napoli wanda tuni ya bar kungiyar ya kuma ajiye aikinsa Simeone Inzaghi na Inter Milan da ya kai kungiyarsa wasan ƙarshe na gasar cin kofin zakaru tare da mai horus da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham wanda ya horar da Celtic a kakar ta gabata an Postecoglou akwai mai horaswa Xavi Hernandez na Barcelona wanda ya kai kungiyarsa ga lashe gasar cin kofin La Liga ta kasar Sifaniya a kakar da ta gabata. Eh, duka dai za a fidda wannan kyauta ne wanda ya lashe wannan kyauta duka a ranar 15 ga watan janairu shekara ta 2023 mai zuwa, 24 kai afuwa mai zuwa. Za dai mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance mu koma birnin Madrid ta kasar wato Sifaniya. Nan ma dai mu ji bayanan da suke fitowa. Dangane da dan wasa Arda Gula bayanai sun tabbatar da cewa zai yi wuya dan wasan ya kasance a tawagar kungiyar kwallon kafa ta Madrid da za su tunkari karawa da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal duk da cewar dan wasan ya murmure kuma yana ta yin atisaye tare da tawagar farko na kungiyar kwallon kafa ta Madrid bayanai sun tabbatar da cewar dai dan wasan a ranar Alhamis ya yi atisaye shi kadai tare da dan wasa Dani Carvajal na kungiyar ta Rio Madrid baki daya inda bayanai suka tabbatar da cewar watakila Dani Kavali iya murzalida inda yake da kashi 40 cikin 100 na daman murzalida shi ko da gula bayanan kawai sun nuna cewa babu wani tabbaci da ake da shi na dan wasan zai iya taka leda a wannan karawa da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za yi da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal kamar yadda bayanai suka tabbatar ana sa ran cewar dan wasa Arda Gula za mu ji bayani daga bakin mai horis da 'yan wasan kungiyar ta Real Madrid wato Carlo Ancelotti dangane da wannan dan wasa shin zai murza wannan leda ne ko ba zai murza ba a karawa da kungiyar kwallon kafa ta wato Villarreal a gefe guda shi ma Aurelion Tchouameni Shamsuddin ko in ce Shamsu Haruna kamar tso kusa an zo kan Aurelion Tchouameni Aurelion Chouameni bayanai sun tabbatar da cewa shi kan ya dawo cikakken Adisai ne tare da togar farko na kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid kamar inda dan wasan ya bayyana inda aka bayyana cewa dan wasan ya gama murmurewa 100% kuma a shirye yake domin ganin cewa ya murzale da akarawar Real Madrid da kungiyar ƙwallon kafa ta Villarreal Aurelion Chouameni kamar da ka sani ya samu rauni a 'yan kwanakin da suka gabata kuma yanzu ya murmure kuma ya shirya dawowa fagen daga a wannan tawaga na kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid domin ya ci gaba da bada gudumar da ta dace. Dan wasan dai a wasanni goma sha uku da ya murza a wannan kakar nasara sha biyu Madrid ta yi. Kaji Sinio iyawa kuma da canjeras guda ɗaya kawai a cikin wasa goma sha uku. ka iya kana mata yanka kenan ka iya ka huta ka iya baka san ka iya ba Ovelion Chouameni kenan a daidai wannan lokaci na kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid Shamsu Harbu na kaji bayani dangane da dan wasan ka Aurelion Chouameni wanda yake shirin dawowa bagen daga tare da kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid a yan kwanaki masu zuwa kazalika kuma mu tsallake waɗannan bayanai baki ɗaya mu dangana kungiyar kwallon gaba ta Arsenal Mikel Arteta mai horas da 'yan wasan kungiyar kwallon gaba ta Arsenal kamar yadda ka sani bayan furucin da yi A bayan karawar kungiyar kwallon ta Arsenal da Newcastle United a gasar ajin Premier ta kasar Ingila wanda a nan ya nuna bacin ransa tare da yin amfani da kalamai masu zafi ga wato ita hukumar gasar ajin Premier ta kasar Ingila da ma hukumar alkalan wasa a kasar ta Ingila. Bayan tattaunawa da suka yi tare da tabbacin cewar an yi duba na tsanaki a kan furucin da shi Mikel Arteta Wannan kwamiti da aka shirya wanda suka yi duba na tsanaki kan bayanai da shi Mikel Arteta sun bayyana cewa wannan bayani nasa ba bayani ba ne wanda ya nuna cewar yana tuhumar hukumar kwallon kafa ta kasar ingila da wani abu ko kuma sukar hukumar kwallon kafa ta kasar ingila tare da hukumar alkalan wasa inda bayanan suka bayyana cewar a cikin kalamin da ya amfani da kalmar disgrace kamar yadda wato shi michael atete inda suka bayyana cewar a kasar sifaniya wannan kalma ta disgrace kamar yadda ka wato sani tana dauke da ma'anoni daban-daban shi yasa aka masa uzuri kuma aka masa gargadi dangane da cewar a gaba kada ya sake Eh, kamar yadda bayanai suka fito daga bakin ita wato hukumar gasar ajin premier ta kasar ingila kenan dangane da tuhumar mai horoswa mikel atiti na kungiyar ta arsenal da ake a daidai wannan lokaci ai ya ma fi musu dama sun san su ne masu laifi ba duka a wannan abin su ne masu laifi da sun ci taron mikel atiti da rashin adalcin yayi yawa din na yi tunanin gaskiya ban ma ɗauka abin zai kai ga haka bane na ɗauka kawai za a shashantar da al'amarin ne gabaki ɗaya shikenan kuma ya zo wuce amma bayan da za a ce ku ne ba ku da gaskiya kuma ku dinga tuhumar mutum haka kuna ɗora bayanai akan sa kai kuna ta wani bincike har da sanya wani kwamiti da zai duba na tsanaki akan kalaman da yi to gashi yanzu abin gayan da ya je zo kun rufa kanku asiri kun ba hanyar gaskiya kai kun ci a wuce wajen kuma za mu jira mu ji bayanai da za su ci da fitowa daga kungiyar ƙwallon fita Arsenal din a 'yan kwanaki masu zuwa dangane da Mikel Arteta wanda halin yanzu ya tsire ba tare da an dakatar da shi ba koko an ci taron sa dangane da waɗannan kalamai da yi a daidai wannan lokaci mu tsallake bayanai daga ƙungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal mu dangana Manchester United a shirin da Manchester United take na tunkarin ƙungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar ta Manchester United dai za ta ci gaba da yin duba na tsanaki tare da kula da lafiyar ɗan wasan Luke Shaw da kuma Harry Maguire inda har yanzu babu tabbacin cewa shin Maguire zai taka leda a wannan kara ko ko Luke zai taka leda a wannan kara ba raunin da suka samu a karawar United da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a gasar cin kofin zakaru. Rufin asirin ku shine Shaw ya dawo rufin asirin ku shine hari Maguire ya dawo saboda su ne ɗaya daga cikin kwance biyu daga cikin manyan 'yan wasa wanda suke tallafa Manchester United a wannan kakar. Lisandro Martinez sai bikin Kirsimeti kamar yadda ta haka faɗa tare da Casemiro wanda rashin Maguire gaskiya babban matsala ne tare da Luke Shaw wanda idan bakwai Liverpool za su ci ku kaga an babu Shaw da Maguire ai sai akai goma. gwamma su dawo a ɗan rage abin watakila maybe a tsaya a biyar ko shida haka zuwa bakwai kuma shi wato um, IB ya ce a daidai wannan lokaci wai shi in dai har aro za a ɗauke shi a Real Madrid baya so haka yace a gaya shugaban magoya baya baya so shi kawai zai zauna a Manchester United shi ma a bashi shugaban magoya baya Manchester United duk wuya duk rintsi da ya san cewar wata rana za su fito daga kalubalen da suke ciki na wannan duka da ake musu kullum da kullum na doke su da ake tare da shan kashi da suke kuma ana nana unana ya ce za a zo ƙarshen wannan al'amari kuma za su dakan gane su a cewar ivy wato shugaban magaba Manchester United ni na ma baka karka damu na ma baka dan kace sai aka kan wasa mai zuwa amma na baka yanzu tunda manya shi yana kon gaba kon ba ya karba sai dai ya ce maka yau kamar yana nan jibi sai ya ce maka ko ta warware ko tawaraya waraya kullun kalamansa kenan amma dai ga su nan ga Liverpool a ranar wato Lahadi ne ina ga ranar Lahadi ga Manchester United ga Liverpool ga Barawo ga Mikaya za mu jira mu ga yadda wannan wasa zai kasance tsakanin waɗannan jerin ƙungiyoyi guda biyu kwarai da gaske watakila ranar za mu yi dariya mu gaji ba Wataƙila za mu yi dariya mu gaji don ka san aka kakar ta gabata ba da aka haɗu lissafi aka yi na gaya maka da aka cika fejin farko aka shiga na biyu tukunna aka ba Liverpool hakuri suka dakata alƙalin wasa ya busa tashi dan ta na ya nemi sulhu shine abin da bayanai suka tabbatar za mu jira mu ga al'amarin da zai ci gaba da fitowa dangane da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United da mai horas da ita Eric Ten Hag mai shagen taurin kai kamar yadda bayanai suka tabbatar a daidai wannan lokaci za mu jira mu ga abubuwan da za su kasance dangane da mai horas Eric Ten Hag bayanai sun tabbatar da cewar bayan rahotannin da suka fito na cewar um, julian lopetegui an tuntuɓe shi kashi kuma yanzu bayanai sun nuna cewar wai sir jim ratcliffe ya riga tattauna da graham potter tsohon mai horas da 'yan wasan brighton tare da chelsea domin ganin cewar ya mai gurbin eric hag din a kungiyar kwallon bata manchester united a cewar bayanan da suka fito ni damuwa na shine ko shi karan kansa Sir Jim Ratcliffe din ina so in ji waye ne yake bashi kwarin gwiwa ne ta tuntuɓin mutane har yana sai da labaran wa 'yan jarida ko ko a'a shin yan jaridan ne suke iya kokarin su na ganin cewa sun ci gaba da sanya matsin lamba akan Tanag tare da tabbatar da cewa su sun sallame shi kafin ma a sallame shi ko wani ne a lamarin shi ne abin da ban sani ba ke faruwa a Manchester United gaskiya amma yanzu iyalin hankalin hankalinsa ya karkata ne ga cefanar da wannan kashi 25 din shi ma karan kansa mai sayan kashi 25 din hankalinsa yana wurin wanda suke kula da Manchester United fa ɗaya daga cikin mutane da aka kawo na wucin gadi wanda ya mai gurbin um, Richard Arnold ne shi ne fa yake kula da kungiyar ta Manchester United kawai shi ne abin da yake faruwa yanzu babu wanda ya tuntuɓi kowa babu a wani abu da yake faruwa ni ban yarda da duka waɗannan rahotanni da suke fitowa ba kawai da ina ɗaukar su a labari na shakulatin bangaro bari mu ga shi Jim din ya karɓi kashi 25 ɗin mu ga abin da zai tare da Eric Tanak idan har ya sallami Eric Tanak ba tare da sun zauna sun fahimci juna kuma sun ga irin gudumar da junansu za su iya ba junansu a cikin wannan kungiya ba bai wa Tanak adalci ba amma dai na san Tanak dole zai samu damar sa musamman idan kai la'akari da abin da aka karanta gabata dole ne kuma wa zai zo ya bashi dama domin ganin cewa an tattauna an kuma san yadda za a shawo kan al'amura a cikin filin wasa na Old Trafford a daidai wannan lokaci. Mu dangana kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea na san Abubakar Umar yan kanki yayi dakon wannan bayani dangane da kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea a daidai wannan lokaci to gashi mun zo Chelsea. Moses Caicedo ya fito ya bayyana cewar yanzu ne magoya Chelsea za su tabbatar da cewa Moses Caicedo ya iso. shi ma Mikhail Modric a kusan furcin dai a shafin sa na Instagram kusan abin da ya bayyana kenan inda bayyana cewar ko shakka babu yanzu ne magoya bayan Chelsea za su garwar da zai taka tare da tabbatar da cewar ya nuna musu dalilin da ya sa kungiyar ta zuba sama da euro miliyan 100 ta cefano shi bayani guda ɗaya shine ko abin da na sani a kullo duka waɗannan kalaman ba su da amfani ba su da tasiri mun san ba ku kokari kun san ba ku kokari bayani guda ɗaya shine ba za ku fito kuna gaya mana za ku yi abu kaza ba kawai ku je ku nuna mana a filin wasa za ku yi daɗi na da irin su Cristiano Ronaldo kenan har hutu zai ci ya ɗauka ba zai ƙara da magana da manema labarai ba sai ƙarshen kakan wasa nan ne ko zai fara wuta in ya fara cin ƙwallo sai kun rasa yadda za ku yi da shi to abin da ya kamata su kenan Casedo a fili zai nuna cewar Casedo ya dawo a fili Modric zai nuna cewar ga dalilin da ya sa Chelsea ta zuba kuɗi ta ci shi Christopher Nkunku kuwa duk da cewar bai furta komai ba amma bayanai sun tabbatar da cewar ya kamata a ƙarshen wannan makon Mai kasance a cikin dogar Chelsea da za su tunkari kungiyar ƙwallon kafa ta Sheffield United a gasar ajin Premier ta kasar Ingila. Dan Allah Pochettino, dan Allah ka bar ka wannan kunku ya murzale da wannan makon mu huta. Dan Allah ka bar shi ya buga mu abin da zai ka cikin wannan toga na Chelsea shi ma in zamu zo mu yi dariya ne mu in zamu soke shi ne mu soke shi in zamu yi ba masa mu yi ba masa kawai ba sani. Kowa ya huta shi kenan kowa ya tafi gida. Yawa 'yan Chelsea su huta mu ma masu bibiyan Chelsea mu huta kowa ma ya huta da maganar Chelsea a daidai wannan gabar na ka karshen wannan tattauna kada ka manta za ka iya subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sahihan bayanai a ko'ina kake faɗin duniya a kodayaushe muna godiya da gudunmawar ka ɗari bisa ɗari sai anjima.